Ƙungiyar Eyimba na ci gaba da riƙe matakinta na farko kan teburin wasan leg leg da ake a Najeriya, yayin da ta doke ƙungiyar wuki Torres da cibi da nema a filin wasan Eyimba. Kaftin Chinedu Oduji ne ya buɗe da zarga ƙwallon farko a raga, minti biyar bayan dawowa daga hutun rabin lokaci kuma Odoji ya ƙara wata ƙwallon a bugun fanalti. Yanzu dai ƙungiyar na da maki hamsin da takwas daga wasanni talatin da ɗaya da suka buga. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙungiyar Sunshine Star sun doke a biya Warriors da ci ɗaya da nema. A filin wasan Akure Township, Wari Bulbs dai sun rike Kano Pilas a gida inda aka tashi kunnen doki. Su kuma Sharks sun sauƙaƙa wa kansu a lokacin da suka yi wa takwaransu Dolphin ci ɗaya mai ban haushi. Ƙungiyar Rangers sun shigo ta baya inda suka sumamu ƙwara United da ci biyu da ɗaya a filin wasan na a Azukuye da ke Enugu. sai kuma wasannin da aka yi kunnen doki wanda suka hada da fc ifanye uba da giwa fc ita ma ta raba da alkanemu wario sun tashi kunnen doki a jalingo